babu wani abu da zai amfani a jikin motar nan kawai sai dai muku kara in sai motar koda dubu ɗari da saba'in ne haka a wannan motar ne ba abin amfani ka ɗan ƙara musu wani abu ko ka rufe ƙofa ko kuma sai ku duba sai ku sallama ne shi ma samu wani abu bari ɗan yi shawara da yaro na sai mu ga me ya kamata a dan kara muku akai kai ya ka ni ba yaran ka bane kar ka ƙara kirana da yaran ka yalla bai fasike kira na kai ne yalla bai zace maka da mu san waya ba kai zace maka yalla bai ai girma banza suka wallahi to shikenan ku kawo kuɗi lalo 100 lalo 100 idan aka samu makanikin kwarai ma ko tsab zai iya tada motar nan ta yi amfani to yanzu me kake so nawa so nake ka sama min mai mota irin motar nan da ake jan mota da ita mu je ya dauko mana dukiyar mu me yasa baka neme na je na duba ma mota ba ta da kake gani tana mugun ja ni ai na yi hadda ai na fahimci makarantar allo yanzu an baku takardun motar da komi nata kaga baki karfe ba fa a kamfani muka sai motar nan ba a hanya ne muka gani ta hatsari muka saya muka biya kuɗi watan kun buga motar kun hallaka mai motar ita ma kun sa kusa da ita buga mota ta yaya ya mu da dukiyar mu za ku dinga cewa buga mota to mu jaman tsaro ne yan sanda ah ya kai ah ya mushi ah ya wanda rai inna lillahi wa inna ilaihi shut up suna nan division na bakin kasuwa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un you people must go back to the village sai kun koma ƙauye na gaya zafin nema baya kawo samu zafin nema ah, zafin nema